masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya samun a voa africa kan mita 102.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin ma na fm da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm a can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa hafsat maina muhammad sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro yau Laraba bakwai ga watan Junairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne a kan sabanin da ake yawan samu tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati. To ko kwanakin baya sai da aka samu wani takun saka tsakanin 'yan majalisar dattawan na Najeriya da kuma hukumar kwastam wanda suka ziyarci hukumar tare da cewa shugaban hukumar bai sako ya tare su har zuwa ofishinsu ba. Hmm. ina cikin damuwa yadda yau ka ji 'yan majalisar dattijai na cewa ministoci ko shugabannin hukumi sun raina su shi yasa ba sa bin doka gobe kuma ka ji jami'an gwamnatin na faɗin 'yan majalisar ne ke tone wa shugaban ƙasa muhammadu buhari shuka ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo irin wannan wato kaman reni shine rashin tsoron allah mu ne muka zaɓe su amma mu ya mu da muka zaɓe su akwai wanda ba mu san su ba To bari mu saurari ɗan iya da saƙon da ya ba wa aminin sa Isa Lawal na Ikara don ya isar ga jama'a. yau gum ɗan iyaye bayan haɗuwar mu kamar wanda aka jefa wa bakinsa a sirka na ce an kuwa ɗan iya yau lafiyar ka ya ce kai dai ɗan i bari kawai jini na ya sauka don ka san ina cikin damuwa yadda manyan jami'an gwamnatin ƙasar mu ke yi mana gini irin na tubalin toka musamman ma dai yadda sukan karar da su wajen warware wa junansu tuka dubi dai yadda majalisar ƙasa da hukumomin bangaren zattawa ke ta faman tanki tanka yau ka ji 'yan majalisar da dattijai na cewa ministoci ko shugabannin hukumi sun raina su shi yasa ba sa bin doka gobe kuma ka ji jami'an gwamnatin na faɗin 'yan majalisar ne ke tone wa shugaban ƙasa muhammadu buhari shuka a maimakon a ce ɓangarorin guda biyu sun haɗe guri guda don kawo ci gaban ƙasar ta hanyar fafutuka wanda wannan ne yasa nake yawan tambayar cewa wai yaushe ne shugabannin kasar nan za su farka na ce gaskiya ne kuma dan iya wannan ya isa nuna abin damuwa a ce yau bangarorin gwamnati ɗaya sun kasa haɗa kai suna ta faman hargowa maimakon su rinka taimakekeniya ta hanyar zamewa juna garkuwa dubi dai yadda a kwanakin baya majalisa ta dinga cara da caccaka shugaban hukumar kastam ta ƙasa kan cewa sun kira shi yaƙi zuwa daga baya kuma ta ce ai ai sai ya sanya kayan sarki idan yana so a bashi ya zo gaban majalisar dattawa sai kuma gashi tawagar su dino malaya na faɗin sun je hamid alin ya ƙi musu sannu da zuwa don haka ne ma wasu marubuta suka ɗauki alƙalima suna kattaba cewa wannan rigima fa akwai wani abin dubawa ima dai 'yan majalisar ƙasar na neman dukiyar da za a yi kakkawa ko kuma su shugabannin hukumomin na da wata badakalar da suke ɓoyewa ko kuwa dai kawai turka-turka ce tsakanin magoya bayan gwamnati da masu mata adawa. Dan ya ce to e koma dai menene babban abin da ya kamata shine waɗannan ɓangarori su farga su gane cewa al'umma fa suke yi wa hidima saboda haka akwai buƙatar su jingine duk wata rigima idan wani batun ci gaban ƙasa ya taso su daina gardama masu neman cika ajihunsu da dukiyar ƙasa kuma to su guji handama don dai kowa na gani ƙarshen masu damban dumbuzar dukiyar ƙasa kenan nadama kamar dai yadda yanzu ana ganin yadda ake ta wuji-wuji da waɗanda suka hau kan dukiyar ƙasar nan suka dinga diduma har ta kai ga yanzu 'yan uwan waɗanda suka yi wancan wasoso a baya idan sun hangi mutane na tattaunawa sai su ce da 'yan uwansa ake gulma. Kinan ci gaban ƙasa da taimakon al'umma ya kamata ya zo farko a sama sannan duk lokacin da aka bujiro da wani batu da zai taimaki al'umma to shikenan maza maza sai su taimaka wajen taron dangin dafa abin da 'yan ƙasa za su ci kowa ya samu karama. To game da tambayar da za a yi ta Facebook da muka tambaye ku tana nan tafi amma yanzu za mu je ga wakiliyarmu Madina Dauda a zauren muhawarar yau da gobe mu ji shin ya lamarin yake ne na takun saka tsakanin sanatoci da kuma hukumomin gwamnati. Mm. a yau ina tare da baƙi na mutum uku ustaz nuhu tahir da jamilu yunusa da aisha abdullahi za mu tattauna wannan maudu'i a yau din To da farko barin fara da Ustaz Nuhu Tahir, shin me ke kawo irin wannan jiji da kai na kowanne na ganin shi ne gaba? Me kake gani yake kawo wannan matsala? Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo irin wannan wato kaman reni a tsakanin wato 'yan majalisa shine rashin tsoron Allah. An riga an hau mulki an hau kujera kuma an manta da Allah. saboda idan mutum ya tsufa akwai abubuwa guda biyu ko kuma guda uku wato ba sa tsufa a jikin mutum shine mutum idan ya tsufa idan ba Allah ya taimaka masa ba ko Allah ya taimaka mata ba son mulki zai karu son rai mai tsawo zai karu sannan kuma da son kuɗi zai karu sai wanda Allah ya taimake shi to na abubuwan ba sa tsufa idan mutum bai rike Allah ba so rashin rike Allah subhanahu wataala shi yake janyo irin wannan abin da zai kai har ga reni su raina juna ko kuma su raina na gaba da su jamilu bari barin dawo gare ka kai me yasa kake ganin irin wannan abubuwan ke faruwa tsakanin 'yan eh, eh, majalisa da wasu shugabannin hukumomin gwamnati assalamu alaikum ni ina ganin akwai abubuwa da yawa da suke kawo jami'in jaka tsakanin 'yan majalisa da eh, shugabannin gwamnati da su chief executive kenan na shugabannin hukumomi gaskiya kamar 'yan majalisa da sanatocin mu kenan da 'yan majalisar wakilai 'yan majalisa ne wanda mu muka zaɓa wanda 'yan najeriya suka zaba su wakilce su amma yawanci in kika duba za ki ga yawanci su kamar suna wakiltan kansu ne abin da ke faruwa shine za ki ga abin da yake kawo matsala tsakankanin su da waɗancan shugabannin hukumomi ba wani abu bane in ba a musu inda suke so bane yanzu kamar kika duba maganan kamar hamid ali da 'yan majalisa da sanatoci akwai abubuwa da suke faruwa a baya kafin zuwa hamid ali wanda an sun saba ba wai bai kamata ana yi ba amma sun saba ana musu shi kuma da ya zo da bai musu wannan abin sai suka yi zaman to kamar suna samun takun saka da shi kamar sanatoci shi da hamid ali ya zo ana faɗin faɗin cewa eh, akwai wa'insu kaman kuɗaɗe da ake ya kamata a ce ana ba su shi kuma da ya zo ya ce abubuwan da babu to yanzu abubuwa ya kawo musu takun saka kwarai da gaske Aisha barin zo gare ki. Me yasa kike ganin ake samun wannan sa'in sadin? To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamar da yan uwana suka yi maganar ne kamar na farko ustaz ya faɗi maganar tsoron Allah shi ne ma ina jin ga farko da ƙarshen magana na ɗaya na biyu kuma akwai ban san ko zan ce mishi izgili ba tun da dai waɗannan talaka mu ne muka zaɓe su amma mu ya mu da muka zaɓe su akwai wanda bai taɓa zuwa constituency for the past eight years ba mu ba san su ba akwai da yawa yanzu aka kira sunan su ni kama ina da mai kallon tv kullum sai in gani ban taba gana constituency garin mu ba akwai guda ko uku ko hudu wanda ban taba garin su ba so muna kiran su city warmers so ni abin da yake ban haushi da lamarin su shine inda suke nuna kamar sun isan su su waye ina ga mu da muka zabe su ma mun fi su tunda ai mu ne muka kai su gurin Allah ne ba su amma mu muka yi sanadi saboda haka mu abin da yake mana ciwo a wannan lamarin shine su yi mana aikin da ya kai su fada da wani ba nasu bane su fitar da magana suna hanyar yau na kallon tv na ga wani dan eh, gome yana cewa wai su ba za su sake sa hannu abin shugaban kasa ba kowane mutane da ya kawo ruwansu saboda ran bai ci da magu ba kuma inda da eh, second brother na yi magana ne cewa kuɗi magana kuɗin nan ne fa da shi kawai zagaye musu labari to ustaz bari da gare ka anya kana ganin cewa wannan irin abubuwa da ke faruwa da yan majalisu ke ɗaukan kansu misali a bisa wa'inda dole ne a girmama su abu ne na kundin tsarin mulki akwai kila dalili da ya kawo haka to um, kowane tsari akwai bangarori wanda za ka tsaya ka yi tambaya idan ka ji an ce abu kaza ko wani shugaba ya ce za a yi kaza ko kuma muna so mu yi kaza ko a shari'a musulunci ma an bada wannan daman za a tambaya a dubi a dubi shugaba a ce da Allah ko za a dan kawo mana hujja yawwa a kawo mana hujja in akwai shi a cikin Kur'ani ko kuma cikin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo hujja shi kenan so a tsarin ko kuma kundin tsarin mulki na Najeriya idan dai ana ganin to ba za a rasa bangarorin da su sanatocin suke da wannan damar ko kuma an ba su wannan damar su yi tambaya ko kuma su yi bincike ko kuma su samu shugaba su amma yadda za su bi di how in ji bature yadda za su bi hanyoyin da za su bi ne to a yanzu yadda aiki ne gaskiya abin yana ba har 'ya'yan mu so yana kai ga har ka gan manyanmu sanatocinmu har su kai ga zage-zage dukan juna da sauransu ko lokacin annabi akwai lokacin za ga ana musu akan wani abu amma akwai yadda ake bin komai a tsare so idan akwai shi a constitution na nigeria cewa ga yadda za ka bi su bi wannan tsarin amma ba za su tsaya su fara wato ba mu kunya a idon duniya duk abin da za mu ce da su ko allah ubangiji ya iya musu karya basu da iyawansu dukkan mu gabaki daya jamilu barin da gare ka me kake gani ne shin ya zama kaman wato kundin tsarin mulki ne ke gogayya da son rai ko son zuciya na mutane mm, gaskiya kam su kam 'yan majalisun na abin nasu in ka duba wanda suka zo dai na yanzu majalisa na bakwai kenan ko na takwas ne na takwas eh wanda suka zo lokacin buhari nan akwai especially wanda dama sun yi kafin wannan lokacin so kin san kowa yana duba inda me ke faruwa a da me ke faruwa a yanzu so yanzu an samu canje canje da yawa ne so kuma suna ganin yanzu kamar yanzu inda zaɓe ya zo ya gabato kowa yana tunanin ina ne zai samu kuɗi saboda ya je zaɓe ya zo so ni ina ga kawai kiran da zan yi zan kira ga mu da muke zaɓe ne ya kamata 2019 mu san su waye za mu zaɓa su waye za su wakilce mu a wannan majalisa yawa su kuma maganan faɗansu da chief executive na hukumomin gwamnati a ya kamata komai da hikima ake yi saboda ko da Allah ma ya ki um, annabi Musa wurin Fir'auna ai bai tsoron Fir'auna amma akwai logic akwai hikima ko malam hmm. ya ce eh, wal muzatil hasana na ga ina ma da video din hmm. na sanato Dino da da Hamid Ali yana gaya mai cewa da suka zo custom headquarters ba wanda ya zo receiving su. kuma na ji daɗin ansan da da Hamid Ali ya shi ya ce shi ma chief executive shi ma da suka je ba wani sanatin da yake zuwa receiving ɗinsu so su ma suna da nasu tsari kuma akwai manyan gwamnati da suke zuwa suke kawo musu ziyara su ba su fi su ba su sanatocin ba su fi sauran ba so therefore akwai abubuwan da ina gare kawai dai mu ne ya kamata mu san su ya kamata mu saba dan gaskiya akwai aiki a gaban mu ja Allah ya Aisha me kika gani ni kan ma babban albishir da zan wanda suke kan mulki yanzu shine a ah, suke cikin houses din guda biyu yanzu gaskiya talakawa fa hmm, ba wasa da ne za a kulla yar magi waye naira biyar a kai musu wallahi wallahi ni na imani ko ina raye ko ba na raye 2019 za a yi siyasa ne tsagwaranta insha Allahu saboda kar ma su ga wannan uh, rigan da suke gogogi amma ba ma jin haushin su amma abin da suke ne yake mana ciwo wasu ma gaskiya ba su ma san abin da ya kai su gurin ba don suna kamar isa pride ka zama ka je gurin ka gyara babbar riga kana daga hula ba shi muke so ba abubuwan da ya kamata su yi yanzu completely sun aje shi a gefe me hada ku da fada da shugaban kasa ku ne za ku yi defending din shi fatin ku daya amma sai ku zo ku ne wai kuna kuma against him to ya za ku yi talaka su su yarda da ku akwai wanda ba fatin su dai ba ba ku suma da yawa ai majority a cikin house eh, leadership din party daya ne su kuma su ne ma masu kawo problem din ai ɗan pdp ma 'yan kallo ne a wannan gidan saboda haka ni dai albishin da nake musu shine gaskiya duk wanda bai tsaya ga Allah ba kamar yadda ustaz zai faɗa wallahi mu ma ba mu tsaya mishi ba yawwa ustaz gwarin da gare ka menene shawarar ka eh, tun muka samu kanmu a cikin wannan hali na cewa suna dan nuna girma su eh, da isa, suna nuna girma da isa ga kan shugabannin hukumomi da ma kowa da kowa ma da zai shiga harkansu a majalisa me shawarar ka ta ya za a shawo kan wannan kawai abin da ya kamata su yi kawai su duk wanda ya san ya saci kuɗi ya mayar idan suka mayar da kuɗin allah subhanahu ta'ala zai sa albarka a cikin mulkin ƙasar nan kuma za a samu kwanciyar hankali a cikin nan 'yan majalisa sannan kuma su har ko 'ya'yansu ma kowa za su ji daɗi idan ka san ka saci kuɗi ko kuma ka taɓa abin da bai kamata ba ko kuma ka mutanen ka ƙarya a constituency inka ka je ka faɗa musu kuce jama'a ku yi haƙuri na yi muku ƙarya kaza da kaza amma yanzu na canza Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da ni ku yafe ni wallahi mutane za su sake zaben sa so su koma ga Allah ne shine dai maganan da zan faɗa musu ita kulla ita kulla ita kulla duk mutumin da ya wani laifi wa Allah ya laifi to ba zai taɓa samun zaman lafiya rayuwarsa ba sannan kuma duk mutumin da ya hau mulki ta hanyar cuta ko kuma rigin in ji bature to ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba to dole za a dinka faɗace-faɗace da juna za a fi samun shaidanu a cikin wato irin wannan gurin amma shawaran da zan ba 'yan najeriya shine a yi musu addu'a abin da annabi sana sami mai koya mana murinka juna addu'a shugabannin mu murinka musu addu'a Allah ya taya su riko saboda ko ni ko ke aka dora a wannan gurin sai mun yi da gaske Allah ya sa mu cika da imani to Jamilu bari zo gare ka ka ta karshe mm. to me yasa ba za ku ba za ku dukan ku ba wanda yace shugabannin hukumomin gwamnati su ma su kaza a su kama kowa na da ai su ma yan adam ne kowane na da nasu matsalar su ma ba wai su ma suna da nasu matsalolin amma mu abin da muke cewa yanzu me yasa su a majalisar akwai pdp akwai abga akwai apc amma me yasa su ya junansu ba opposition saboda inda suna neman wani common interest unsu kamar yanzu duk kwamitin da ake akwai dan pdp akwai dan apc amma idan suna neman abu saboda common interest suke nema duk ya shafe su suna so ne abin da za su samu aljihunsu kawai amma maganin faɗa da shugaban kasa shugaban kasa yana apc most of masu faɗan da shi apc masu fiyawa suna faɗa da shi amma kuma su kuma can kuma shugaban kasa ne tura waɗannan waɗannan su hamid ali ko masu wanda suke faɗa da su so amma su saboda in aka zo wani magana interest din su ne duk nan sun hada kai in ka gansu a majalisu wanda kana shiga duk ba wani pdp ba wani apc mu ne kawai a waje kake ganin su haka kake ganin haka so ya kamata lokacin da za mu yi faɗa da talakawa su za su daina fada da junansu su ya zo 2019 ya kamata ka tsaya ka ga wane ne zai tsaya maka yanci wane ne zai maka wakilci na gaskiya to sha shawarar ki ta karshe. ni shawara ta ta gaskiya a fita da son rai a duk mulkin kasar nan gaba daya duk wasu bala'i da muke gani yanzu son rai ne da mu koma ga Allah da ya fi mana mulki daga Allah ne kuma ka so kai kai kauri za Allah zaka iya mulkin nan ya baka so ba amfanin kuna ta wannan bala'i da muke gani da suke ta yi akan wannan labari mu su ajiye shi a gefe su mana aiki aiki muka tura su su yi yauwa in ba za su yi aiki ba mu ma za mu nuna musu insha Allah 2019 to lallai an ji tattaunawa yadda ya kasance akan abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan majalisa da shugabannin hukumomin gwamnati kamar yadda aisha ta ce ta ce har ma dai sun yanzu suna ganin kamar. shugaban ƙasa ba kowa ba ne a gabansu har ma wai zai aika da sunayen mutane da yake son a tantance su ce su ba za su yi ba abin da hausa ke cewa shine in kunne ya ji gangan jiki ya tsira ga shawarwari nan daban-daban tun da kuwa shekara 2018 muke saura 'yan watanni kalilan za a zo lokacin zaɓe kuma a cikin wannan shekarar ne wa'annan 'yan majalisun za su dawo gare mu suna neman a zaɓe su su wakilce mu a majalisun ƙasa. To a nan zan dasa aya sai kuma wani jikon lokacin da za mu ɗau wani maudu'in mu kace-kace da shi yadda muka saba a wannan zaure. To a madadin Ustaz Nuhu Tahir da Jamilu Yunusa da kuma Aisha Abdullahi ni Madina Dauda nake cewa mu kasance lafiya. In sama, shugaba. to Allah ya samu dace Madina mun gode sosai eh, sannan kuma ba nan muka tsaya ba domin akwai mai fashin baki yana nan ya laɓe zai mana fashin baki lauya ne to amma kafin sannan bari mu je ga tambayar da muka muku a Facebook live muka ce a tambayar da muka dora muku a Facebook Twitter da Instagram cewa ta yaya kuke ganin ya kamata 'yan majalisun dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati su haɗa kai tare don yin aiki da ciyar da ƙasa gaba ga yanda kuka amsa To, sakon farko ya ce, sakon farko ya fito ne daga gurin Arma Ya'u Husaini ya ce, Salam yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. Hakika, yau fa kun ɗauko babban maudu'i, wadda ya daɗe yana ci mana tuwo a ƙwarya. Abin mamaki da abin takaici shine sai kaga tsakanin gwamna da sanata jam'iyyarsu guda, amma tsakaninsu babu jituwa. Sai kaga sun je gidajen rediyo suna ta caccakan junansu. maimakon su haɗa kawunan su waje ɗaya sun fi so su je gidajen rediyo suna caccakan junan su shine suka fi iyawa saboda ba wai talakawa suke yi wa ba a tashi hmm. lafiya. To sai kuma Yusuf M. Ramadan mai gwamba ya ce yau da gobe matukar dai ciyar da ƙasa gaba ake bukata to fa ya zama dole 'yan majalisar dokoki da sauran hukumomin gwamnati su tashi tsaye su haɗa kai tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su tabbatar da sun gudanar da harka ko kuma sun gudanar da wakilci na gari domin ciyar da ƙasa gaba bugu da ƙari ya kamata 'yan majalisar dokoki su tabbatar da cewa sun yi wakilci mai ma'ana a majalisa domin kawo wa jama'ar da suke zaɓe a ayyuka ci gaba a ƙarshe nake fatan allah ya taimaki dukkan 'yan majalisar dokoki da hukumomin gwamnati masu kishin ƙasa domin ciyar da ƙasa gaba amin sai kuma a sakon baba ganna alhaji dabuwa unguru ya ce hanyar da ya kamata 'yan majalisun dokokin najeriya da sauran hukumomin gwamnati ya kamata su bi domin yin aiki tare don ciyar da ƙasa gaba shine kafa wata kwamiti da zai ba su damar tattaunawa a ko a kowace ƙarshen wata. Mm-hmm. To sai kuma injiniya a rabiu Muhammad Gidan Madi ya ce barka da aiki yau da gobe. Tabbas idan 'yan majalisar dokokin Najeriya da sauran hukumomin gwamnati suka haɗa kai waje ɗaya tabbas za su iya aiki tare kuma su ciyar da ƙasa gaba mm. amma fa sai sun cire son rai da son duniya. shi kuma sa'idu sabu a wuyo ya ce yau da gobe hanyoyin da ya kamata majalisar dokokin najeriya da hukumomin gwamnati uh, su yi domin yin aiki tare domin ƙasa ta ci gaba kowa ya sa kishin ƙasa a zuciyarsa ba kishin mai zai tara kafin <laughs> ya sauka daga mulki ba hmm, to sai ya haya zakari ya ce yau da gobe idan 'yan majalisu da hukumomi za su cire son rai da son na, na kusa da su da son sa tsoron Allah da riƙon gaskiya to su cire kwaɗayi kuma to 'ya'yansu da tara abin duniya ga 'ya'yansu ba barin doka ta yi aiki a kansu ba kai wannan ya caba abin nan din amma dai abin da nake fahimta mm. ne in suka cire son duniya da tara dukiya ga 'ya'yansu da kansu to za su aiki tare sannan kuma kar su yadda su sa san zuciya kawai abin da yake nufi kenan eh, to haka yake sai kuma Alhaji Abbas Baffacale ya ce hakika hada kawunan yan majalisun kasa ta Najeriya da wasu hukumomin ƙasar domin ciyar da ƙasar gaba hakan yayi kyau ina fatan gwamnatin ƙasar za ta dauki matakin hakan domin kawo ci gaba mai amfani a daukacin ƙasar. To sai Zainab Musa mai addu'a ta ce ta hanyar zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wato haɗin kai da kuma jin tsoron Allah a dukkan ayyuka idan suka yi haka lallai za su samu ci gaba a Najeriya ku tashi lafiya yau da gobe. To mun gode sai kuma Lurwanu Yakubu Jikamshi ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. 'Yan majalisu za su iya aiki tare da sauran hukumomin gwamnati wajen ciyar da ƙasa gaba matukar ba za su sa hassada da jin zafi ba a tsakaninsu. To sai mu tsallaka mu je kuma shafi mu na Twitter inda at Ibrahim MKRFI2 ya ce yau da gobe hanya ɗaya ce kawai ta duba fa'ida da mahimmancin abin da ɓangaren zartarwa yake aiki wa ɓangaren majalisa ko da kuwa akwai saɓani a ɓangarorin biyu. At Nura Muha ya ce gaskiya da adalci su ne abubuwan da za a sa a gaba eh. domin kaiwa tun mm. da to ya ce ina ga yana nufin mm. domin kaiwa a gudu domin kaiwa a gudu tare a tsira tare <laughs> to muna fatar samun hakan a Najeriya amin sun amin to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni sai a biyo mu za a ji tattaunawar mu da mai fashin baki To, salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum. To, barista Aliyu Abdullahi barka da warhaka. Yawwa, Usman kamar barka mu da warhaka. Barista barka da shigowa. Ya sanyi. Yawwa, barka mu. alhamdulillah lafiya eh, to masha Allah to a barista ka ji dai maganar da muka ɗauko yawanci akan samu takun saka tsakanin majalisar dokoki ko na tarayya ko na wakilai da tsakanin hukumomin gwamnati wanda zaka ga wani na ganin fifiko akan wani ko kuma wani na ganin cewa ai aikinsa ya fi na wani muhimmanci kamar abin da ya faru tsakanin 'yan majalisa din na sanatoci da hamid ali na hukumar kwastam na cewa bai mm-hmm. tare su ba to wannan ce ta sa muka ce to bari mu ji yaya za a yi aiki tare ne ba tare da irin wannan haɗakar ba me doka ta tana da akai ne mm. eh, to um, wannan ne wato ɗaya daga cikin abubuwan da ita mulkin demokradiyya ke takowa da shi mm-hmm. ah, za ta iya in aka gane kan abin aka za iya samun nasarar wato shugabanci hmm. a ƙasa amma in aka ta gane kan abin ah, yadda za a tafiyar da lamarin sai ka ga kuma abubuwan sun sun caɓe. To mun ina dai tuna maka minti ah. minti hudu kake da shi nan gaba ko uku. <laughs> Ka dunkule eh, mana. To na farko dai hmm. ita kuma da tsarin mulkin kasar nan ya riga ya ya ware uh, yadda gwamnatin najeriya za a tafiyar da ita akwai hukumar zartarwa akwai kuma karfi wato power da aka ba wa hukumar zartarwa sannan akwai hukumar wato su majalisar dokoki da su ma karafin da aka ba su wato power din da aka ba su na su yi doka kuma na su bi duk wasu abubuwan da kuma zartarwa ke yi su bi su duba suna da wannan karfin ko kuma ce power sun su yi haka sannan na uku bangaren gwamnati wanda yawanci ba ta samun wannan abin da ya su ba ne wato wato kotu su kuma su fassara wa'annan dokokin da aka yi to abin da ya sa yanki ake samun saɓani tsakanin hukumar zartarwa da hukumar da su majalisar dokoki ba don wani abu ne sai saboda ba a mutane ba su son bin abin da doka ta tanada hmm. kowa yana so ya wuce iya adadin yadda doka ta da mishi ta tanada wuce gona da iri so so shi yasa ake samu saɓani da kuma kamar irin yadda masu aiko da saƙonni suka yi magana a baya da son zuciya ba wai son kasa ba yan majalisar dokoki kaga dukansu nan suna wuri ne a matsayinsu na wato mutanen da suke wakiltar mutane mutanen ƙasar Najeriya baki daya duka wa'annan jihohi talatin a ƙananan hukumomi 774 bakwai so amma za ka ga yawancin lokaci me kan su bi abin da ya kamata su bi wato su wakilci mutane wakilci mai kyau sai kaga sun koma kan bin abin ra'ayin kansu to shi ta ake samun saɓani amma in ba ka fahimta duka ita kuma zartarwa ƙarƙashin shugabancin shugaba muhammadu buhari wato ɓangaren gwamnati ce mai tsarki ita hukumar zartarwa a yanzu haka saboda a ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari yana wuya a samu mutum sai dai in ba a san kayi ba daidai ba amma in har sai za ka yi ba daidai to za a tona ma a cikin kuma za a fitar da kai saboda ka gwamnatin hukumar zartarwa a wannan karan hmm. ba ta cika wasu matsaloli ba matsaloli da ake samu daga wurin su 'yan majalisar dokoki ne saboda son rai hmm. ka ga akan in nan duba in na ce maka akan wannan wato kasafin kuɗi na kasa hmm. a duk lokacin da hukumar zartarwa ta yi da cewa doka ta tana da cewa ta fijo sun kare hmm. a wato kasafin kuɗi za ka ga yawanci za ka ga wasu irin abubuwa da su yi da dokokin da za su ta musu eh. za su nemi su cusa na wasu kuɗaɗen da suke so ce wai suna so a biyan yankunan eh, a musu abubuwa. To ba rista a yi lokaci ba zai bar mu ba. Baya kan koma <laughs> eh. baya su karbe shi ba wai ana yin ayyukan nan bane. barista barista bravo katse maka hanzari a nan eh, lokaci yayi wallahi barista sai dai in mun sake waiwaya darasin za mu sake dasawa daga inda ka fara magana wannan salon maganan cewa kasafin kuɗi da yadda abin yake mun mm. gode kwarai Yau wato ai dole nan za mu tattara ina mu ina mu kan yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wa Mr. Rob Baka ni Usman Ahmad Kabara a madadin wadda ta dama Facebook Live Hafsat dan mai soro nake cewa mu zama lafiya daga nan Washington DC wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba yau da gobe murya yau ban manta ba. 'Yan siyasa kuma kun ci gaba.